Aikin hannu muke yi a nan. Muna ɗumka dara, saƙa, tufafin ƙananan yara da sauransu, kamar riga da buje na yara mata. Wane ne ya koya muku wannan aiki? To gaskiya ma'aikatar magajin gari ta ba mu wurin ga. Daga baya aka ɗauka muna malama da take koyar da mu ɗumke. Wata ƙungiyar nasaru da ake ce ma DVC ita ce ta ɗauki nauyin. A yau ko kuna jin daɗin aikin? muna jin daɗin aikin saboda in kana da aikin kanka duka wada aka yi yau in ka rasa gobe ka samu muna da yawa a gurin nan cutar covid-19 da ce ta hana muna aiki saboda an ce kar mutane da yawa su taru a waje guda mutane ba su zuwa ko da yaushe in sun zo ma ba su samun aiki yadda suke so in sun zo ma ba su samu su yi aiki yadda suke so saboda ba sa iya kusantar juna ga wata muna iya sai da tuha biyu zuwa uku haka riga da wanda muna sai da shi ne a jika bakwai da rabi tare muke aikin mu in muka sai suwa sai mu aje kuɗin in muka yi buƙatar wani abu sai mu ɗauka a asusunmu amma in kana so kana iya aikin ka kai ɗai kamar saka wasu dararuwa haka saboda ka biya buƙatunka Ba ku samu proje da za ta kai ku a wajen taron baje koli domin kai kayan ku ne ba? Wallahi mun samu ko bana mun taitawa ta dalilin Oji Nijar. Mun je a wani baje koli da aka yi saboda nakasassu. Anya mai kuma aka so mu fara shi. A cikin tafiyan nan mutane na sanin junan su Wannan ma ai ya isa, amma kuɗi ɗaya ne babu ciki. Mutane na zuwa dibin hajar mu, sai a ce musu nakasassu ne ke wannan aikin su duba kuma su ce basu da kuɗin saya muna tsoron komawa a bara don ba ta da wani amfani. In dai kana aikinka na hannu, Allah ba zai hana ka abin da za ka sa a bakinka ba. Ba ka yin wani arziki a ciki, amma abin da dai za ka biya bukatunka, Allah zai baka shi. Amma ka je ka yi bara wani ya baka, wani ya matsaki wani ya zumbuɗa maka baki wannan duka cikin son kanka ne wani kira gare ku zuwa ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni gwamnati da waɗanda ke da hali su sa muna hannu don mu samu mu yi aiki hiye da haka su suka ce kar mu yi bara kenan abun da zai sa kar mu yi barar ya kamata su yi muna shi su tallafa muna